Ah, Habib, yaren kaka duk ka canza ne. To ba dole in canza ba. Yarinyar nan dan ita muka aikata wannan abin muka haura gidan mai gari muka wannan ta Hassan. Ka eh. baki ɗaya yarinyar nan na wai tun da ban ji magana babar ta ba ta ce a bar harkar nan. Bai kawai in kauce ma in bata gudi ba ita ba ni. To ba ya kauce ba? Kai bari mana. ai target ɗin da muka shirya hmm. don mu je mi wannan abin ai da muka je ba matan mai gari muka tarabba mai gari ne a kwance muka sassare sa muka fita amma kai dan raina hankali ne hmm. ta yaya za a yi mu je mu samu baiwa Allah ko ɗakin ta tana kwance mu sassare ta sannan kuma wai saboda tsaba kai dan raina hankali ne kace wai mai unguwa ne dakata ka ji mai gari ne duk duniya babu wanda ya san wannan abin da ya faru daga mu sai mu da muka yi mai shi ma da abin ya same shi bai san wanda kai na'am a za ka zo mana cikin maganganun ba za ka zo a zo mana zo mana wani mana a fukun wani an gemun ka a'a kar ku yi haka yara kar ku yi haka yara don kun yi abun ku ba wani zan gaya ba an taba ni nima a cikin garin nan hmm? mai gari ya ce mutunci na ya zubar min da mutunci akan fadar Allah ya aiko na zo na ce masa ba zan je ba malami na gaske na hakika mai fadar Allah baya zuwa gidan sarki sai dai sarki ya zo gurin malam na ce malami na gaske mai fadar Allah baya zuwa gidan gwamna sai dai gwamna ya tattaki ana bushe-bushe ana jiniya ya zo gurin malam na ce malami mai faɗar Allah mai tsoron Allah baya zuwa gidan attajiri sai dai shi attajiri ya kaskantar da kansa ya zo gurin malam akan haka ake jin haushi na a cikin garin nan dan me zan ce Allah ya ce dan me zan ce annabi ya ce Eh? Gaskiya ne To akan haka ne. Kai ma ya taba ka kenan. An ci mutunci na wai karmi wa'azi. Eh, wannan namu ne. Ku kwantar da hankalin. Na ce akwai wanda ya isa hana nan faɗi Allah. Ah, Allah ya ce annabi ya ce sai in ji tsoron wani wallahi alqudratu ba wanda zan ji tsoro sai Allah sai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai wanda ya ji tsoron Allah shi zan ji tsoro. Amma in dai baka jin tsoron Allah kisa ce a ranka wani wani wani wani wani kunutinka wani waye da kai in dai akan rashin gaskiya ne ba na jin tsoron ka sai da na riga na san wa man Allah ka qadiri lada lada lada dan suka maka ba dan suka yi mun ba in ci kuɗin makami nan fa kuke zaune a nan kuke maganar makami kuma in ci kuɗi in je in ce da Allah me a haɗa kai da ni zan dai muku fatan alkhairi ba zan muku sharri ba ba zan gaya wani ba kan na muzanta ku ne muku baki ni ma in zo baya na ta ƙi yin kyau yara in gaya muku wani abu guda ɗaya ina tsoron dukiya yanzu saboda wa innal halala harama da halak da haram a bayyana suke sannan ba haka nake nufi ba lala abubuwan ne an riga an haɗe su yanzu babu bincike kuɗi ne yanzu an riga sun gurɓata ko an haɗe su ga baki ɗaya iya sa ni yanzu ba wannan ba ne ka kwantar da hankalinka ko me kuka yi ba zan je in faɗa ba sai dai ne muku addu'a kuma tsakanina da rabbu samawati wal ardi tsakanina da Allah da ya halicce ni ba muzanta ku ba yanzu in na muzanta ku ko na tona muku asiri gobe ni kuma na zo na jarabta fa hmm? Allah ne fa yi hukunta za ku yi abu kaza to in nema muku shari'a ni ma sai shari'a ta same ni ta samu bayana eh, eh, eh, eh ba ku komai eh ba ku komai eh ba ku komai ba da shawara mun gode masha Allah mun gode